Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis biyar ga watan satumba shekarar 2019 kan mitoci 19,31 da 49 da 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba ya kuma kiri ne tare da Ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Najeriya ta yi kira ga 'yan kasar da ke ɗaukar matakin ramuwar gayya kan kamfanonin 'yan Afirka ta kudu da su kai zuciya nesa. har yanzu 'yan kasar bahamas na cikin matukar kaduwa saboda barnar guguwar na mai lakabin dorian sannan yayin da amurka ke ci gaba da daukar matakai kan iran shugaban amurka donald trump ya bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar tattaunawa da iran to bayan kun ji labarai za ku ji cewar kungiyar kwadago ta tuc a najeriya ta fitar da wata sanarwa inda ta yi allah wadai da cin zarafin 'yan najeriya da wasu 'yan afirka da ake yi a afirka ta kudu amma kuma wani jami'in kungiyar ya ja kunnen masu kai hare-hare akan kasuwancin 'yan afirka ta kudu a najeriya yana cewa idan su 'yan south africa ba su da hankali suna ci mana zarafi a south africa mu ba za mu ci musu zarafi a najeriya ba sai dai mu yi kira ga gwamnatin su ta tabbatar da cewa ta zage dantse ta kare duk bako da yake kasar su bayan haka za ku ji fashin bakin tsohon jakadar najeriya afirka ta kudu ambasadan suleiman dahiru wanda shi kuma ya yaba wa matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na janye jakadar najeriya daga afirka ta kudu amma kuma ya ce ramawa da za a yi sai a yi hattara mu ne za mu yi rashi in aka ce za a ɗauki abun da zafi alheri grace abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da tsanar baƙi ke daɗa yaduwa a sassan Afirka ta kudu. Jiya Laraba Najeriya ta kira ga 'yan ƙasar ta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya bayan da wasu manyan kamfanonin Afirka ta kudu akalla biyu da ke cikin Najeriyar. suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda har haren da ake kai musu. ma'aikatar yada labaran najeriya jiya laraba ta faɗi ta kafar twitter cewa gwamnatin najeriya na kira ga 'yan najeriya da kar su kai hari ma kamfanonin afirka ta kudu da ke ƙasar a matsayin ramuwar gayyar hare-haren tsana da ake kaiwa 'yan najeriya da ke afirka ta kudun babban kantin nan na 'yan afirka ta kudu mai suna shoprite holding ya ce alatilas ya rufe wasu daga cikin rassan kantin a afirka ta kudu da najeriya da kuma zimbabwe bayan har da aka kai masu a cewar kafar labarai ta reuters a jiya laraba haka zalika babban kamfanin sadarwar nan na mtn mallakin 'yan afirka ta kudin shi ma ya rufe ofisoshinsa da dama da ke biranen najeriya bayan da aka yi ta kai masu hare-hare saboda munin barnar mahaukaciyar guguwar nan ta doriyan a bahamas har yanzu 'yan bahamas din sun kasa bayyana yadda al'amarin ya faru saboda kaduwa an yi ta amfani da kalmomi irin su ƙarshen duniya da kaduwa da tamkar tashin bam da dai sauransu wajen bayyana al'amarin to amma kusan kowace kalma gani ake ba ta ma da ƙarfin bayyana abinda ake ciki a wurare irin su tsibirin abako da tsibirin grand bahama guguwar ta dorian ta kwashe kusan kwanaki biyu tana ta yamutsa arewacin tsibirin na bahamas da ruwa kamar da bakin kwarya da iska mai dira da matukar karfi da ke kaduwa da gudun kilomita 251 a sa'a guda to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da amurka ta ɗau matakin birkita wani tsari na sayar da man iran wadda ta zarga da ɗaukar nauyin harkokin ta'addanci har ila yau shugaba donald trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diflomasiyya da iran suna son tattaunawa suna son cima yarjejeniya abinda trump ya gaya manema labarai kenan a ofishinsa bayan da aka tambaye shi kan sabbin takunkuman da hukumar baitulmalin amurka ta sanar da cewa an kaka ma iran da kuma koshin yana da niyyar ganawa da shugaban iran hassan ruhani a babban taron majalisar ɗinkin duniya na wannan watan shugaba trump ya jaddada cewa ba canjin gwamnati a iran amurka ke sha'awa ba suna da matukar sukuni kuma ina ganin za su yi amfani da wannan sukunin a cewar trump a jiya laraba Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sake gamuwa da cikas jiya Laraba bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin tilasta ma gwamnati ta gaya ma ƙungiyar tarayyar Turai EU cewa a jinkirta shirin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar da tsawon watanni uku. muddin aka kasa cimma yarjejeniyar ficewa zuwa wa'adin ranar 31 ga watan Oktoba da Johnson ya tsayar. yanzu an tura kudirin ga majalisar dattawan kasar ko house of lords wannan ne karo na biyu cikin kwanaki biyu da johnson ya sha kaye kan batun ficewar na brexit wasu masu ra'ayin riƙau a majalisar sun bi sahun 'yan adawa a ranar talata wajen kada ƙuri'ar ɗauke batun ficewar ta brexit daga hannun johnson Firaministan ya ce 'yan majalisar dokokin sun raba shi da ƙarfinsa na iya tattaunawa da ƙungiyar ta EU. Jiya Laraba, ƙasar Pakistan ta yi gargaɗin cewa ƙasar India na abin da ta kira shuka wani masomin yaƙi a yankin ta wajen ɗaukar matakai masu cike da takaddama a Kashmir. wanda yankin ƙasa ne da ƙasashen biyu masu ƙarfin nukiliya suka daɗe suna takaddama a kai wata ɗaya kenan wato wata ɗaya da ya gabata firaministan indiya narendra modi ya soke yar kwaryar yancin cin gashin kan da aka baiwa sulisi biyu na wannan yankin wanda ƙasa ce koko yankin ƙasa ne da ke ƙarƙashin ikon indiya mai rinjayen musulmi tun shekaru gwammai tuni indiya ta kafa dokar takaita zirga-zirga a kashmir ta tura ƙarin dubban sojoji zuwa wurin ta katse dukkanin hanyoyin sadarwa tare da kama dubban mutane ciki har da gaggagaggan 'yan siyasar kashmir da ma masu gagwarmaya. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To da labarin mu faro da fashin maki da tsohon jakadar Najeriya Afirka ta Kudu ambasadar Suleiman Dahiru ya bana akan dangantakar Najeriya da Afirka ta Kudu da ta yi tsami a cikin wannan lokaci sakamakon hare-haren kin jinin baki wanda ake kaiwa 'yan Najeriya da kasuwancin su da kuma 'yan ƙasar Afirka da ke can Afirka ta Kudu. Lamarin da ya yi sanadin janye jakadar Najeriya daga kasar matakin da tsohon jakadan ya yaba a hirarsa da ya yi da wakilin Musa Shehu Ashaka. abin da najeriya ta yi yayi daidai da aka ce mu ya dawo in mutanen afirka ta kudu suna da tunani su ma ya kamata su ce jakada nasu ya koma wayannan abubuwan da suka tashi in ba an sasanta ba ban ga yadda dangantaka zai ci gaba yadda aka saba a da ba kuma wayannan abubuwan da suke faruwa ni na sha faɗa saboda ba ɗauki ƙoƙarin matakai na magance ina abubuwan ba. kana ga akwai wani mataki ne da gwamnati najeriya tun da bata ɗauka ba ya saka wannan abun ake ta tun lokacin da aka fara wannan abu ba mu ɗauki ƙoƙarin action a kan afirka afirka ba wannan kashe-kashe da ake yi da sace-sace da kone-kone da ake yi 'yan sandan afirka ta kudu duk sun san abin da yake faruwa su ma suna da hannu a ciki kuma gwamnatin afirka ta kudu ta tsaya ne kawai tana kallo ta ki ta sa baki don haka waɗannan mutanen sun ɗauka za su yi abin da suka ga dama in suka kashe najeriya suka wa najeriya ba abin da za a yi musu amma yanzu da aka fara cewa a dawo da mu wanda na yarda wannan world economic forum da afirka ta kudu najeriya ta ce ba za ta je ba akwai wasu kasashen afirka ma da suma da suka fushi suka ce suma ba za su je ba wannan ya fara nunawa afirka ta kudu cewa wannan abubuwan da suke din nan ba za su ci gaba ba tare da an rama ba to ramawa da za a yi sai a yi hattara mu ne za mu yi rashi in aka ce za a ɗauki abun da zafi. Ban gane kamar mu ne za mu yi rashi ba. Eh abin da nake nufi muna da mutane mu da yawa ana cewa wajen miliyan uku. Wayannan mutane miliyan uku ba aikin gwamnati suke ba suna da kasuwanci. In aka ce wayannan mutane miliyan uku su bar Afirka ta kudu su dawo. A halin gaskiya ba daɗi ne zai yi mana ba saboda a a kawo miliyan uku su zo su ƙara dagula halin da muke cike sannan kuma afirka ta kudu kamfanoninsu da suke aiki a najeriya kamar su mtn su dstv su stanbic bank ibtc su shoprite da sauransu wayannan manyan kamfanonin akwai agreements da aka sanin kamun suka zo da wasu manyan eh, 'yan najeriya waɗanda directors ne a wayannan kamfani in aka ce za a rufe to mu ne za mu yi asara amma abin da ya kamata a yi shi ne a takura afirka ta kudu a ce kun kakashe mutane kun bata wa mutane dukiyarsu dole sai kun biya diya kana ganin najeriya za ta iya kai kara kamar majalisar ɗinkin duniya ko kuma ƙungiyar tarayyar afirka eh najeriya tana da hurumi ta je peace and security council na kungiyar eh, haɗa kan afirka sannan kuma najeriya ma ta kai ƙara a security council na united nations ga abin da fa yake faruwa a afirka ta kudu muna haƙuri muna haƙuri amma yanzu haƙurin nan ba zai yi ba don haka ya kamata a resolution da za a yi a ce su biya diya na abubuwan da barnan da aka yi wa baki da suke zaune a can. ambasadan suleiman ɗahiru kenan tsohon jakadan najeriya afirka ta kudu ita ma kungiyar kwadago ta kamfanoni masu zaman kansu a najeriya ta tuc ta biyu sawu inda ta yi allah wadai da hare-hare da ake kaiwa 'yan najeriya masu kasuwanci afirka ta kudu wakilin nasiru adamu el hikaya ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya gabatar da shi kamar haka ina tare da comrade no abayo sauro wanda yanzu shine mataimakin sakataren kungiyar ma'aikata ta tuc sanarwar da kuka fitar kan wannan fitina da take faruwa tsakanin 'yan kasuwar najeriya da mutanen afirka ta kudu da kuma ramuwar gayya zance da ake anan me kuka yi ne tuc ta fitar da takardar sanarwa na tir da abin da yake faruwa a afirka ta kudu yadda ake cin zarafin 'yan kasuwar najeriya mazauna afirka ta kudu bidiyo da aka yi ta gani da kuma muryoyin mutane da ake ta ji irin cin zarafin da ake musu ta ɗaga mana hankali sosai muna ganin sakaici ne daga wurin gwamnatin afirka ta kudu domin gwamnatin afirka ta kudu ita take da hakkin kare duk wani bako da ya zo ƙasarsu wani abin mamaki da ya ɗore mana kai shine afirka ta kudu najeriya ta yi rawan gani wajen samun yancin kansu domin ma'aikatan najeriya sai da suka tattara kudade muka tura musu can akan wannan gwagwarmayan lokacin nelson mandela yana da rai har allah ubangiji ya sa suka samu yancin kai so abin ya kule mana kai yau na 'yan najeriya ne kuma jama'a afirka ta kudu suke ciwa zarafi no toro idan aka bibiya ko kuma in aka biya wannan maganar misali an nuna bacin rai ka abin da ya faru a afirka ta kudu sai kuma ga 'yan najeriya suna neman suna ramuwar gayya kan kadarorin Afirka ta kudu kamar shagon na Shoprite da kamfanin sadarwa na MTN. Kasan ita sha'ani na rayuwa dole in aka bata maka idan ba an kai zuciya nesa ba sai a yi ta ramakon gayya maimakon a biyo hanyoyin da ya kamata a kalubalantar abin da ya auku. Idan su 'yan South Africa ba su da hankali suna ci mana zarafi a South Africa mu ba za mu ci musu zarafi a Najeriya ba sai dai mu yi kira ga gwamnatin su da tabbatar da cewa ta zage dantse ta kare duk bako da yake kasar su yake zaune a kasar su mazaunin kasar su ke kenan akwai wata babbar kungiya ta ma'aikata ta kwadago ta afirka ta kudu da kuke hulɗa da ita a kosatu Yawwa kungiyar kosatu din nan na ɗauka zan ji kun ko kun tuntuɓe su saboda a samu a yi wannan abin ta lumana a tattauna domin sasanta wannan fitinar e tabbas muna magana da kungiyar kwadago na afirka ta kudu amma wannan hakki ne akan gwamnatin afirka ta kudu ba kungiyar kwadago ta afirka ta kudu ba muna da kyakkyawa alaka da su yadda za a yi a shawo shawo kan matsalar wato ma'ana kuma nutoro abin da nake faɗa kowa da bangaren sa idan yayi abin da ya dace misali inda masu ramuwar gayyar Najeriya sun bari gwamnatin Najeriya ta tattauna da kamar na ji an tura wani jakada wajen shi shugaban Afirka ta kudun shi Cyril Ramaphosa kan lamarin an tura jakada ya je ga yadda za a shawo kan halin da ake ciki to amma mu muna ganin abin da ya kamata ma shine gwamnatin Najeriya ta gaggauta tabbatar da cewa an karewa 'yan Najeriya da suke Afirka ta kudu hakkinsu menene hakkinsu in zama Afirka ta kudu bai yiwuwa sai a dawo da su gida maimakon ana kashe su ana wulakanta su a Afirka ta kudu. Bisa kurra zumunci da karama ku gujewa raya da kusuma ba sa haɗa kayan al'umma haɗa kai a Afirka muke nema Afirka Afirka Afirka mu 'yan tattun 'ya'ya zallar mu yau mu ne ke mulkin kanmu mu ta mu yaƙi mazabtanmu da suke kulle a tsakaninmu. Tuba Dalla wa Comrade Nuhu ke nan mataimakin kungiyar wato TUC. Dokokin EFCC a sashi uku na Advanced Fee Fraud ya ce duk wanda ya bada wajen zama ma wanda suke aikata wayannan ayyukan za mu iya kama shi mu kai shi gaban kotu kuma zai iya samun hukuncin shekara biyar ba zai kasa shekara biyar ba kuma ba zai wuce shekara goma sha biyar ba matuka aka same shi da wannan laifin so ina kira da jama'a cewa duk lokacin da za zamu bada wajen zama mu tabbatar cewa mun tantance wani irin mutum ne aikin me yake yi mai lafiya yakubu kenan shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta efcc shiyar jihar kaduna bayan wani taron manema labarai da ya yi a kan ayyuka da hukumarsa take yi sai a biyo mu na hantsi domin jin cikakken rahoton amma kar a sha'afa ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare ga kuma shirinmu na gaba ya allah ya allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Satumba shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka gabata, rundunar 'yan sandan jihar Legas ta gurfanar da wata mace da ake zargi da cin zarafin wani karamin yaro dan agula, wanda aka yaya ta a shafinan sada zumunta inda aka ganta tana dukan yaron tana jansu da karfi daga nan ta kulle shi a dakin kare. Abin da yake kara haska fitila kan cin zarafin kananan yara da ake ci gaba da yi a wannan karni musamman waɗanda ake ɗauka riko. A cikin hirarsu da wakilin mu baban Babangida Jibril kan wannan lamari, DSP Bala Elkana kakakin rundunar 'yan sandan jihar Legas ya yi karin haske akan wannan lamari. Ran uku ga watan Agusta na wanga shekara muka samu labari daga ma'aikatanmu da ke sa ido ga yanan gizo sun ja hankalin mu ga wata bidiyo da aka aika cikin wannan yanar gizon wanda ya nuna wata mace bugun wani yaro karami bacin ta ba shi kashi ta tura cikin dakin da ake aje karnaka ta rahe cikin wannan dakin ta wuce to muna ganin haka muka kira sashenmu da ke binciken harkar da ya shafi yara da mata wanda ake ce ake kira janda janda unit mai girma kwamishina zubairu ma'azu ya ba da umarni su gano wannan macen su kama ta sannan kuma su ah, bata wannan yaran daga wannan kuncin da ta sa shi to binciken da ya fara da yake wannan bidiyon hoto ne dai kawai bai nuna ina abun ya faru ba da farko ba muna ma zaton ba ma lagos ba ne abun ya faru da wai suna cewa a yi jihar enugu ne wasu suna ce a'a lagos ne muka dai fara bincike a hankali muke amfani da wannan bidiyon da ma'aikatanmu da aka tura can su ma suna hira da mutane suna jin ra'ayin mutane a kan ko ana iya gano wannan ginin daga baya dai allah ya sa mun gano wannan ginin a wata shi'a ce ta surulere a nan jihar Legas. ran sha hudu ga wanga watan na augustan muka samu sa kamo wannan matan mace ce mai shekaru ashirin da hudu ba ta da aure yaron kuma da ta ba ta yi ma wannan a yaro ne mai shekara goma yan uwa ne su dan shi yaron ba maraya ne mahaifiyarta ta ɗauko shi sanda wa mahaifin shi ya rasu ta kawo shi gidansu ta ta raine shi to ganata dai bayanin ta nuna cewa yaron ya buda firij ya ɗauko wata giya cikin wannan firij ya sha sai ya fara wasu dai halayen da bai dace ba tunda yana cikin ya fita cikin hankalin shi ya ɗau dutse ya fasa wannan miro na motarta, da haka ranta ya ɓace ta ɗauko wannan yaron ta ba shi kashi ta rufe cikin wannan dakin na karnuka ta bar shi wajen ganata bayanin wai ta aje shi ne kusan awa biyu ba ta bar shi a kwana nan ba daga baya ta hidda shi daga wajen to mun dai bincike kuma mun kai ta kotu kotu kuma ta aje ta gidan yari ana dai kan shari'a kotu to ko me ke haifar da irin wannan cin zarafin kananan yaran da ake yi hajiya umi muhammad wata uwa ce kuma shugabar wata ƙungiyar kare haƙƙin yara mai suna umi foundation da ke anguwar agege a jihar ta lagos kuma ta min ƙarin haske ina jin shekaran baya lasiya kenan na yi wani kes mai kaman haka da wata ta ɗauko yaro daga bauchi ta kawo shi nan ta da shi gidan aiki yana yi wa wata talla to yaron sai ya samu wata matsala da daddare an kawo ta suna kwance waje to irin ihun nan da ake op ne fa sai ya firgita sai ya shiga wani gida to gidan sai suka kama shi da ciwon barawo ne suka daki yaron har yaron ma ya kaman ya suma haka ranan so aka kai shi asibiti to muka samu labari sai muka je muka samu ita wacce ta kawo shi din na yi magana da ita na ce mata mayar da yaron na inda ta ɗauko shi in ya samu sauki ta ce ai ubansa ne ibata babu wanda ya isa kuma ya sa ta mai da yaron to muka ɗauki wannan kes din at long last zai ta zo ta mai da yaron eh akwai irin wannan abubuwan suna faruwa haka da yawa to idan hakan ya faru kuna kai rahoto ga 'yan sanda ne ko hukumomi eh to ni dai gaskiya irin haka in ya faru gaskiya direct human right ne don muna dilin da su hmm. direct wurin human right ne ke kai karan kuma suna daukan mataki akan abin da gaggawa gaskiya ko ya kuka ga wannan abu da ya faru kwanan nan a nan Lagos eh to mu ma mun ji labari to amma abun ba shi da daɗi gaskiya ni dai kiran da zan yi ga iyaye duk lalacewan ɗanka ne ka bar shi a hannunka hmm. saboda wace bata haifi ɗanka ba za ta san sa har ta kyautata rayuwarsa ba wannan ya biyo bayan bayan sakaci ne na iyaye mata gaskiyan magana yawa iyaye za su haifi 'ya'yansu sai su rika ganin kamar 'ya'yan sun zama musu damuwa a rayuwa kai da ka haifi ɗanka baka iya rike shi ba wanda bai haife shi ba ne zai iya rike shi ka ga akwai matsala su ma dai iyaye maza ba a bar su a baya ba wajen yin Allah wadare da wannan halayya tare kuma da kira ga hukumomi da su ƙara kaimi wajen kawo ƙarshen cin zarafin yara da ake yi malam shu'aibu adam sakatare janaral ne na wata ƙungiya da ke tallafawa marayu a birnin Legas. Eh to alal hakika wata abu ne wanda ko addini ai ya hana wannan al'amari. Alal hakika abin da zan yi kira dai a irin haka shi dai mu kirawo shugabanni kamar sarakuna kuma su ne gaba sa'annan mu kirawo kuma masu kuɗi. To kira da nake yi ga masu kuɗi da kuma masu hukunci kamar shugabanni da su yi kokari su jawo hankalin masu kuɗin mu. shi ma a bangaren sa comrade musa jika memba a kungiyar amnesty international ya bayyana irin wannan matsaloli da cewa ba abin wasa da shi ba ne kuma dole ne gwamnati su tashi tsaye wajen kawo karshen sa kamar yadda sauran kungiyoyi irin nasu ke yi ake cin mutuncin yara ake kuma zaluntar su ake kuma kona su ake musu abin da aka ga dama wanda ya shafi take haƙoƙinsu wanda yake Allah ya riga ya ba su kuma ƙasa ta ba su kuma doka ta ƙasa ita kanta ta ba su wannan yanci to amma babban abun bakin ciki a yau shine sai ka ga mutumin da kake kallon ya isa ya jika da kai a'a shine kuma zai koma wanda yake zaluntar ka yake cin mutuncinka yake kuma wulakanta ka so saboda haka a nan wannan abu da ya faru musamman a nan jihar Legas na wannan mata wacce ta rika cin zarafin yaro da duka da da wulakanci dan babu babban wulakanci a haɗa ka ɗaki ɗaya da gida wanda yake ya shafi ɗaki ne na karnuka so kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne banda dukan da tema yaran rafin yaro da duka da wulakanci don babu babban wulakanci a haɗa ka ɗaki ɗaya da gida wanda yake ya shafi ɗaki ne na karnuka so kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne banda dukan da tema yaran wanda yake mu muna kallo dama kullum ya kamata iyaye su rika juriya da kuma daurewa akan abubuwan da suka same su na abin da ya shafi talauci da fatara dinnan amma in iyaye za su jajirce su rike 'ya'yayensu suna tattare da su ina tabbatar maka yawan cin zarafin yara da yawan mutuncinsu za a samu saukin wannan amma duk inda aka kai aka kawo wannan mata ya kamata hukunci ya haukanta a kuma hukunta ta wanda yake a yanzu wannan mata tana kurkukun kirikiri domin abin da ta yi na zaluntan wannan yaro da ta yi na dukan shi da kuma jefa shi ɗakin karnuka kaga wannan ba karamin take hakkin bil'adama ba ne kuma ba karamin cin mutuncin bil'adama ba ne saboda haka mu ba za mu bari ba kuma ba za mu kuma batta ba amma muhimmin abu wanda muke so mu kira ya kamata mutane su fahimci muhimmancin ƙananan yara dinnan eh, da ake yawan zarafin zarafinsu mutum sai ya haifi ɗan shi sai kuma ya ɗauke shi kuma ya bada shi shine kuma zai rika neman mashi abin da zai shi yana gudanar da rayuwar shi wannan ba karamin kuskure ba ne wannan al'amari ba daidai ba ne saboda haka muna kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki akan wannan abu wanda wannan mata ta yi a nan jihar Legas. To za mu ci gaba da zuba ido da kuma kasa kunne domin jin inda aka kwana kan wannan batu. A mako mai zuwa za mu nufi jihar Katsina inda mahara suke cin karensu ba babbaka lamarin da ke tauye haki da kuma dagula rayuwar iyalai da dama. Kafin nan a madadin wakilinmu baban gida Jibrin da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Tuma da da Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaicen yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da tsinar baƙi ke da yaduwa a sassan Afirka ta kudu. jiya laraba najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasarta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya bayan da wasu manyan kamfanonin afirka ta kudin akalla biyu da ke najeriya suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda hare-haren da aka kai masu saboda munin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta duriyan ta yi a bahamas har 'yan kasar sun fara rasa yadda ma za su bayyana al'amuran an yi ta amfani da kalmomi masu nuna halin firgita da ban tsoro kan wannan batu wani ba amurke wanda ya shiga kungiyar ta'addancin nan ta isis a matsayin mahari har ya kai ga matsayin amir yana fuskantar wasu sabbin tuhumce-tuhumce da kuma yiwuwar fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai yayin da amurka ta ɗau matakin birkita wani tsari na sayar da man iran wadda ta zarga da ɗaukar nauyin harkokin ta'addanci har ila yau dai shugaban amurka donald trump ya bayyana kwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diflomasiyya da iran ɗin jiya laraba ƙasar pakistan ta yi gargadin cewa ƙasar india na abin da ta kira shuka wani masomin yaƙi a yankin ta wajen ɗaukar mataki masu ko matakai masu cike da takaddama a kashmir to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi sai dai kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ko kuma mu taya iyalan gidan sarkin gwanjawan kumasi da na gidan marigayi alhaji abdullahi mai littafi na daurin aure 'ya'yansu adamu mahmud abdullahi mai littafi da amaryarsa jamila da rabiu sarkin dawaki mai tuta na gwanjawan kumasi wanda za a daura a gobe juma'a a masallacin da ke seven sisters a birnin london in ji muftahu abdullahi mai littafi lissafi to allah ba da zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa da muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin da wanda ya shirya ba da umarni malam sidi da injiniyan mu na wannan safiyar baba ya ko makiri ne daga nan washington ke sallama da ku salamu alaikum